to assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha la sharika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 أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا يمتن بيو litinin شادية ga watan sha ɗaya watan صلى الله عليه وآله وسلم wa shekara dubu daya da hudu da shekara bakwai wadda ta dace da ashirin ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara da da ashirin shida. Allah ya sake haɗa ma wannan majalisi mai albarka da ke nan kofar gidan sarkin kura a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin ɗora da yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta takwas ko ta tara a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira sura ta 57 a jerin surorin alkur'ani daga sama ta 94 ko da biyar a asalin saukar alkur'ani ita ce suratul hadid kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin sura a aya ta 20 yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta 21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 أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم بارك الله فيك يوم yanwa سأل بركة idan kuna tunawa bayani ya gabata cewa babban abin da wannan sura take karantarwa shine bayanin imani abubuwa ne da ya hada bangaren aƙida da furuci da kuma aiki aikin nan ana yin sa da dukiya da gangar jiki kuma ya zamanto an yi don Allah a waɗannan ko wannan aya da alarama ya karanta Allah subhanahu wa ta'ala yana zaburar da mutane ne wajen yin musabaka tserereniya in ba kai ba nuri wajen neman aljanna an gane ku shi ne shekha bakar mahmud gumi allah ya ji kansa a littafin sanar rabdul azhan da muke karantawa ita sun ma ta'ala an ta kuna ah, mufakharatukum wa mukasaratukum fi gairi ma alaihi min umurin duniya faƙala sannan Allah subhanahu wata'ala ɗani ya keɓe cewa a ce ku' da ƙoƙarin tsere a cikin yawan 'ya'ya da yawan dukiya to ba a kan abin da kuke ya kamata ku yi ba na daga al'amuran duniya a ku yi tserere ne ya saboda ayyukan lahira faƙala sai Allah ce sabiku ay tari'u musara'atal mutasabiqina fil midmar wato ku yi tserereniya rigegeniya rigegeniya irin ta mutanen da suke musabaka kowa ina son sai ya tsere dan uwansa a wajen abin da suka sa a gaba to ku ku yi tserereniya ila magfiratin min rabbikum zuwa ga wata irin gafara daga wajen ubangijinku ai ma yujibul magfira wato abin da yake wajabta samun gafarar Allah subhanahu wata'ala wa hiya tawbatu min adh-dhunub shine tuba daga zunubai wa jannatin kuma ku yi rigege ne ya zuwa wata irin aljanna wa ma jannata da abin da yake wajabta aikin da zai sa a samu aljanna wa huwa fi'lu ta'ati shine aikata abin da yake da'a ne ga Allah Wakila sabiqu ila ma kulliftum bihi wasu malamai sun fassara ku rigegeniya zuwa ga abin da aka ɗora muku na takalifanci fata dukulu fihi taubatu wa gairuha da aka da tuba ɗin da waninta duk sun shiga ciki cewa rigegeniya zuwa ga neman gafarar ubangiji subhanahu wata'ala da kuma samun aljanna ita wannan aljanna ardu haka ardu sama'i wal ard fadinta ai aljanna ita aljannar ka arzi sama'i wal kamar fadin samai ne da ƙasa an gane wato tana da girma sosai kun ga wannan saman da muke gani ko lafazin as a nan, ismu jins aka yi amfani da shi da aka sai guda bakon su shiga gaba daya daidai yake da yace as-samawat an gane ku nan daga nan da kake gani wannan ƙasa da kake takawa zuwa wannan saman da kake hangowa tafiya ce ta shekara ɗari biyar an fahimta da haka masu bincike su je su yi ta bincike amma har yanzu sun je sama ba su je sama ba an gane ku amma bincike a ta yi amma a ce an je sama wannan saman da muke gani an je an abin nan a akwai abubuwan da idan ka ba zai iya ganin su ba ido ba zai iya ganin ba ita ma saboda girmanta ne yasa ake iya ganin ta an gane ku amma distance din yayi nisan da idan ka ba zai iya ganin abu ba saboda idan dan adam yana da limit ina da iyaka ta ganin abu ina fatan mun gane to da haka a abin nan to sannan faɗin ginin da aka yi akan kafin ka hau saman shi kuma kamar daga can ne ka dawo ƙasa ai mun wuce eh, da muka yi tafsirin suratul isra ko hadisin isra'i inda manzo Allah ya bayar da labari to wannan abin nan din shine Allah yake so ya gaya mana cewa aljannan nan da yake cewa mai kokari mu shiga duk idan mun ba Allah kowa zai samu gida kowa zai samu saboda aljannar tana da yalwa tana da girma tana da fadi an gane ku wasu malamai suka ce nan ba ana maganar wai girman aljannar kamar samai da ƙasa ba ne a'a wato ishara ce kawai wato ana so a nuna faɗin aljanna ɗin saboda idan sama ta duk abin da ya sama to faɗi yake yi an gane ko sabanin ƙasa ƙasa abubuwa da yawa suna da kunci amma sama to ita kuma yalwa ne da ita to da haka sai ake so a gaya mana aljannar tana da yalwa ne amma ba wai iya girman ta ne ya girman sama da ƙasa ba kuma wannan shine abin da yake tabbas saboda annabi ya bada labarin mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna Allah ya sa ba ni bane ko alaba Allah ya sa ba ni bane a ko ya roƙa mana ba aljanna ba shi ko to Allah ya sa ba ba shi a cikin mu na. girman gidansa da zai samu shine kamar girman wannan saman da muke gani wannan duniyar da muke gani zuwa sama iya girman gidansa kenan kuma shine mutum da ya fi kowa kankantar gida a gidan aljanna an fahimta to idan ko tun da wannan magana ta annaba haka take haka yi fada haka take to kenan ashe da aka ce sawayar wuce sammai da ƙasa ashe kawai misali ne ta ƙaribi ana so ne a kusanto mana da ganin girman yadda aljanna take da fadinta amma ba wai girman ta iya sama da ƙasa bane ina fatan mun gani. Allah ya ce malin ite law wusilat ihdahuma bil ukhra da za a ce a sadar da ɗayarsu da ɗayar to da ta yalwaci wannan fadin samman to abinda zaka ce da kasai kaga ginin sama da su tazara da take tsakanin kowace sama da sama in ka haɗe su gaba ɗaya shekarar tafiyar shekara dubu goma sha hudu ne tafiyar shekara dubu na goma sha hudu don ka ɗauki shekarar kana tafiya shekara dubu goma sha hudu ƙaramin wuri za ka yanki, ah, ok don mu bayar da misali kawai lokacin da tura suka ce a arewa babu inda za a yi jami'a wai duk arewa wai babu inda za a yi jami'a sardo ne ce arewa aka ce ya ce a sai dai ba a so amma ku zo ga guri izo ya burada da su wannan jami'ar abu da muke gani izo ya nausa yi hanyar huntuwan nan bayan ya yi abin da ya yi suka ce nan ya isa da kan suke ce ya isa ce a dai ƙara a cikin fijo sannan izo ya nausa ya shiga ciki irin ga tafiya ai kun gani da girman ta yake ko to duk wannan tafiyar fa da aka yi sai ka ɗauka cikin yan awoyi ne amma ka ga girman jami'ar a biyu kuma kar ku manta akwai wuraren da an cinye su na jami'ar ne an cinye su yanzu dole dalilin titi an ware shi an fitar da shi baya cikin jami'a yanzu sannan a can akwai ƙauyuka da garuruwa da aka yi da a ciki an fahimta to idan ya zamanto a nan kana iya ganin girman wannan a cikin abin da aka yi a kan mota irin wannan girma da kake sha kuma ga bayanin da Allah ne ya yi shi ya ce shekara kaza kuma shi Allah wajensa inda mana inda rabbi ka alfi sanatin mimma uddu. duk gini awa goma sha biyu a wurin Allah kamar shekara dubu ne a lissafinmu da duniya kenan aka yi awa ashirin da hudu shekara dubu biyu yanzu wannan abin da ake a wurin Allah wannan kalanda ta albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar ko da shida ko to har yanzu awa ashirin da hudu aka yi a wurin Allah da bai fi da minti ɗaya ba ya kai minti ɗaya ko sakan shekara dubu awa sha biyu eh, eh, minti ɗari bakwai da ashirin ba shi ne a kwanar awa sha biyu ba? ko? to shekara ɗari biyar a nawa za ka sakan nawa kenan to haka za ka lissafa sai ka gano wato yalwar sama ɗin to da haka yalwar ta ake so a nuna mana don kowa inutsu cewa duk wanda iya da ya bi Allah to zai samu wannan aljanna Allah ka ba mu aljanna wal'ardu ai asi'a wato abinda ya ce ardu faɗi ana nufin yalwa ne wa'iddat lillazina amanu billahi wa rusulihi an tattalu wannan aljanna ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kuma ya zamanto bu su raba tsakanin manzannin ainihin suka yi imani da wadansu, suka ƙi imani da waɗansu ba zalika wancanan ka ai wujudul janna samuwar aljanna ne yanzu aljanna tana nan da kuma bayar da ita ga wanda ya ga dama iba in ya ba Allah ya sa da mu a ciki fadlullahi yutihi man yasha falala ce da ta Allah wanda yake bayarwa ga wanda ya ga dama ga wanda ya so wallahu dhul azim Allah ma'abocin falala ne mai girma falalarsa ta ci komai ta ci kowa da haka muka wuce a surata bakwai surar laraf wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yalwaci komai ai fala yab'udu minhu at-tafaddul bidhalik wato ba wani abu ne da ya gagari Allah ya falala da shi ba wa in azuma qadaruhu ko da ku abin yayi girma shi Allah ba wani abu mai girma a wajensa da za ce ai dalilin girma wannan abin ya gagara Allah ya bada shi ah ya bada imani an gane ai ibaka imani ita ce mafi alkhairi mafi girman kyauta da yi maka da haka yan aljanna suka shiga aljannan sai sai alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu ga wannan tafarki na imani ba dan ya shiryar da mu ba da ba mu shiryu har mun zo mun shigo gidan wannan ni'ima ba an fahimta saboda haka Allah subhanahu wataala ina da yaruwar falala duk wanda ya nema wajen zai samu to da aka kai mamakin mutumin da yake ganin wani ne ya hana shi samun wata falala ta Allah kawai matsalarka baka nema a wurin Allah bane amma an ka nema a wurin Allah tabbas ka samu kuma in Allah ya baka ba wanda ya isa ya hana ka to da aka wannan suna daga cikin basic abubuwa da ake son a koyar da yaro tun yana karami irinsu da aka wata rana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ina tare da Abdullahi dan Abbas sai ce ya gulam inni wa'allimuka kalimat ya kai dan yaro zan sanar da kai su kalmomi ihfazillaha yahfazuk kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ta tajidhu tujahak ka kiyaye dokokin Allah sai ka sami Allah a gaban ka ma'ana Allah ya ne maka uwa ya ne maka makarbiya Allah ya ne maka banga-banga Allah yana baka kariya duk wanda ya nuface ka da wani alkhairi Allah sai koro shi zuwa gare ka wanda ya nuface ka da wani shari'a Allah sai kaɗe maka shi Allah zai zama maka amara ƙirjin biki sai ce wai za su alta fasalillah in ka tashi roƙa karka roƙi kowa ka roƙi Allah wai za fasta'in billah in ka tashi neman taimako kar ka nemi taimako da kowa ka nemi taimako da Allah sai ce wa alam kuma ka sani annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ka sani da a ce duk al'ummar duniya za su tattaru su haɗa kai akan sai sun amfana da kai da wani abu ba su isa su amfanar da kai da wani abu fa ba face abin da Allah ya nufa zai zama amfani gare ka abin da ya nufa za ka samu shi kare za su iya baka amma duk abin da ya hana ka ba su ba su baka ba walau annal ummata ittama'u ala an ka bi shay'in kuma da a ce al'umma gaba ɗaya sadu su yi kwamba a kan sai sun cutar da kai da wani abu lan ka illa bi shay'in qad kataba Allahu alayk ba su san cutar da kai da wani ba sai da gurgurdan abin da Allah ya kaddara zai same ka na cutarwa sai ce kuma rufi'atil aqlam wa jafati suhuf an gama wannan abin an riga an rubuta shi takaddun har sun bushe an nannade su babu wani abu da za a canza a to idan yaro ya samu irin wannan aqida to shikenan sai irayu hur yantacce kuma duk wanda ya rasa to zai rayu shi kuma yana bawa da haka a lokacin da wani abu ya to masa na alheri ta wani ya zama shi ne ya sama sila sababi na rasa karasowar abin sai ringa ganin wanan ne ya hana shi ya kasa sai manta ai Allah ne asali bai kaddar wannan abin ya same shi kuma ya manta cewa a matsayinsa na musulmi duk abin da kaga Allah ya hana ka to shi shine alheri a gare ka duk abin da ya hana ka to shine alheri a gare ka to idan baka sami irin wannan aƙidar ba ba za ka iya tunanin irin waɗannan abubuwan ba da aka sai ka zama tsakanin tsoron mutane da shan bala'i da azaba ta mutane kana tsoro ga wani alheri ya taho ko kuma wani abu ya same ka ai wane ne ai da wane shi min kaza shi min kaza kawai abin da ya kamata mutane su sani shi ne. abubuwa guda hudu a babin kaddara suna da muhimmanci kowa ya san su na farko sabab. na farko al-musabbib na uku na biyu kenan na uku al-musabbab abu na hudu a taslim sababi dole ne ko Allah ya kaddara maka abu to sai ka bi sababi hanyar da zaka bi ka same shi karka ce ai randa na daka Allah ke ba ta ruwa ta sha kai randa ne na an fahimta to da aka kabi sababi karka ce ina nan in Allah ya nufa zan samu zan samu a'a dama Allah bai nufa za ka samu bane ne sababinka kenan al-musabbib wanda yake sababta abubuwa ka sani Allah ne yake kaddara komai wallahu khalaqakum ma ta'malun Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk wani abu da ka sani sai Allah ya sababta shi sannan ya sababtu in bai sababta shi ba duk inda aka kai da sai ya kasantu ba zai kasantu ba abu na uku ka yi imani da almusabbab wato abin da aka kaddara din zai same ka an gane ku? wato wannan abin da aka kaddara zai same ka babu yadda za a yi kauce idan ka bi waɗannan hanyoyi to na hudu shine asila abuwa Afon ba a taslim ba asila wato shine tsani na wanda ka kai ga wannan abin to shi wannan tsanin abin da ake so ka ɗauke shi kamar indarara ne indararo an san indarara aiko? an san indararo? ka sai yanzu ba a indararo sosai kuma yawancin wanda suke gabana duk matasa ne ko? wasu musan indararo ba fa wanda ake tare ruwa to kun ji ko wanda ake tare ruwa an bayyanta ko in dararo akan soro shine abin da ruwa ya sauka akan akan soran yake biwa ta kansa ya gangaro ƙasa ya sauka daga kan soro shine in dararo to shi wannan da shine sababi ko sila na kasa muka kaza ka ɗauke shi kawai a matsayin indararo indarar shi yake ba ruwa hanya ce ta mi to ko da indarar ko ba indarar ruwa dai zai sauka ƙasa an fahimta to abinda za ka imani da shi to a babin ƙaddara wajibi ne mutane kuma su imani da wadannan abubuwan to da aka karkarin ga ganin wane wanda shi ne dalilinsa ban samu kaza ba karka ɗauka cewa ba don shi ba da ka samu a ko ba shi ba za ka samu ba yanzu nan abubuwa guda biya ke so a gwada ka farko imaninka ya imaninka yake da Allah kana mai da al'amura gaba ɗaya ga Allah ko ko a ka ne masa togaciya abu na farko kenan abu na biyu a gwada imaninka ta ɓangaren karɓar ƙaddara ɗin an gane ko to da kan ka koma kana jin haushin wane kana jin haushin wane ai shine kaza kaza kaza ka manta da Allah kuma ka manta da alkhairin da ya saka maka cikin wannan abin abin da ya kamata ka yi shine akwai mutane da yawa da suka nemi wani abu a wurin Allah Allah sai ya hana su da suka takura sai ba sai abin ya zama shari gare su ana yi ko ba a yi ana yi mutum ya takura ina son wani abu yanzu akwai wani mutum ni na san shi yana nan bai mutu ba duk sa'anninsa sun yi mota sun yi waye idamu sai ya yi mota sai ya yi mota Allah bai ba shi mota ba kuma yana gaga waɗanda ba su kai shi ba ma sun yi mota idamu na yi muku rantsuwa da Allah ran da Allah ya ba shi mota Allah ya nufa da kwanansa a gaba kuma har yanzu bai miƙe ba kuma maganar da nake gaya muku an kai shekara 25 zuwa da shida don tun kafin zawon mulkin demokaradiyya ko farkon dawa mulkin demokaradiyya 99 mun ji wa'azi birnin kebbi aka ba shi motar iji sakwata ya ɗauko ta ba fara ya ba shi motar da ya toye hatsari mai yasa Allah yana shi mota tuntun to kuma tun daga wannan motar da ya tuka har yanzu bai sake tuka ba sai da ya tuka shi an fahimta to yin Allah ya hana ka abu ka ɗauka shi ne alheri a tare da kai kamar yadda lokacin da ya ba ka ɗauka alheri ne da aka da yawa malamin suke sha, in kai ta roƙon Allah wana baka ga ya hana ka karka takura ka koma kana istikhara Allah wannan abin alheri ne ka bani in ba alheri bane ka bani wanda ya fi shi alheri ka musanya min da abin da ya fi shi alheri an fahimta to Allah ya ganar da to dai Allah yana da falala mai yalwa mai girma wadda tana isar kowa wa nabbaha ta'ala annahu la yajuzu lil muslimi al mu'min an yatruka amal amala ta'ati li khawfi wuqu'i musibatin mutawaqqa'a bi qawlihi a wannan aya da Allah ramma zai karanta Allah sai ya fadakar da bayinsa cewa bai halatta ga musulmi mumini yake aikata wani aiki na da'a saboda tsoron wata masiba da za ta same shi an yi wannan abin wata masiba za ta same shi a inda aikin na da'a ne na bin Allah ne ka rufe idan ka kai shi bi kaulihi da fadar Allah da yace ma asabin musibatin fil ardi ma asaba min مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد na barakallahu fik Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi babu wata musiba da take faruwa a cikin ƙasa ta samu wani biljadabi da fari wala fi anfusikum hakanan ba wata musiba da take samuwar ku take samun ku a cikin kawunan ku kal maradi kamar rashin lafiya wa faqadil walad da rasa dan da awil mali ko dukiya mutum ya ga ya nemi ɗa, ya nemi ɗa ya rasa ya nemi kuɗi ya nemi kuɗi ya rasa ko kuma Allah ya bashi zo ya kwaci ya bashi yaya izo ya rasa su ya bashi dukiya izo ya rasa dukiyar illa fi kitabin duk wannan abin da ya same ku bai same ku ba face ina cikin littafi yani allahul mahfuz yana nufin ina cikin lauhul mahfuz allo da aka aka ajiye bayanan rayuwa na komai a ciki lokacin da Allah ya halicci ita shi halitta abin da ya fara halitta shine alƙalami da ya halicci ƙalami, sai ce da shi oktob yi rubutu sai ce ma za oktob ya rub ya ubangiji mai zan rubuta sai ce ka rubuta makadirar haya duk abin da zai faru a cikin rayuwa ka rubuta sai fa ya fara rubuta ifara ifara yi yake yi yake yi yake yi yake da haka duk abin da zai faru an riga gama rubuta shi yanzu kawai zartarwa ake yi daren lailatul kadari da Allah ya ce a ranar ake yin bajet ba wai ranar ake abin ake ka'a ana ciro abin ne daga lauhin mahfuz sai a kawo shi nan cikin rayuwa a cigaba da gudanarwa amma wancan allon da aka ajiye bayanai a cikinsa suna nan a ajiye ba wanda zai gansu sai waɗanda aka baiwa tsaro na wannan wannan allo da aka ake sa ce allahul mahfuz allo abin kiyayewa ana ba shi tsaro ta inda ba wanda zai iya kalla abin da yake cikinsa saboda abin da yake cikinsa gaibu ne na ubangiji shi kuma gaibu ba wanda ya san shi sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa ba wanda ya san gaibu a sama ko a ƙasa in banda Allah shi kaɗai ne ya san gaibu to da haka an rigaya an gama duk wani abu da ya same ku an riga an gama rubuta min qabli an nabraha tun gabanin mahalicci wannan abin musibar gabanin a ce wani zai rashin a rashin lafiyar ma an rubuta sunanta za rashin lafiya kuma wane zai yi wane zai yi wanta za ta yi wanta za ta yi ga irin rashin lafiyar a faɗa tun kafin a ce an halicci mutum ballanta na ya haifi ɗa an ce za a haifi ɗa wane zai haifi ɗa kaza wane zai haifi kaza wane zai haifi kaza wanda ‘ya'yan in ya haife su za su mutu su ma riga shi ma an bayane shi an fahimta min qabli an nabra'a tun kafin mahalicci abin aina hulukaha wa yuqalu fi ni'mati kadhalik haka na a cikin abin da ya shafi ni'ima Allah zai baka wani arziki. Allah zai baka yayan Allah zai baka wata wata wadata in Allah zai baka wata dama duk wani abu da ake ganin ni'ima ne ina nan shi ma riga rubuta shi an gane ku kuma inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wurin Allah bai gagare shi ba an gane me yasa Allah ya sanar da ku wannan likai la ta ta'sau ay tahzanu ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki bisa abin da ya kubuce muku abin da baka samu ba yi bakin cikin karasa shi ai kai nasiba lil fi'l da yace likai la wannan kai din harafi ne nasba na nasba an gane ku بمعنى أن الله أخبر بذلك لألا تأسوا أي تحزنوا على ما فاتكم ألا يا بعد لابار ونن شو با wata musiba ساميكو أتكين ta same كو أتكين كاو ننكو a أبين إن أتكين cikin kawunanku أهل abin ina cikin kada ku yi bakin ciki alama fata kun bisa abin da ya subuce muku abin da baka samu ba ka nema baka samu ba ka rasa ka gode wa Allah da bai baka ba sai ka ce alhamdulillah ala kulli hal an gane ku akwai wani abin da mutane alhamdulillah lazai la yuhmadu ala makruhin siwa wannan munan ladabi ne ga Allah sai godiya ta tabbata ga Allah wanda ba a godewa ko ba a godewa wanda ya bakanta maka in ba shi ba duk wanda ya bakanta maka zaka gode masa ba zaka gode masa ba amma Allah ya maka ba daidai ba sai ka gode masa ko da maganar haka take amma kuma muna na lalabi ne ga Allah da haka annabi ba haka ya koya mana ba abin da ya koya mana in Allah ya kaddara maka wani abu mara daɗi sai ka ce alhamdulillahi ala kulli hal an fahimta in ya kyautata maka yi maka abin da kake so sai ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wannan da da ni'imarsa ne duk wani abu mai nagarta mai kyau yake tabbata an fahimta to da haka Allah ya yi mana wannan bayani saboda kada mai bakin ciki akan abin da muka rasa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min annabi yake faɗar wannan magana akwai ban kaye akwai ban sha'awa cikin al'amarin mumini shi mumini al'amarinsa gaba ɗaya alheri ne kuma ba wanda yake da wannan ba mumini ba annabi sai mana fassara in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu mumini idan abin alkhairi ya same shi wani abu na yalwa na jin daɗi na walwala in same shi sai yi godiya ga Allah fa kana khairan lahu sai godiyar ta zama alheri gare shi don ubangiji ya yi alkawari la in shakartum la zidannakum ku gode mun nema da nema ku sai in kara muku wa yana sabarhu darra'u sabar mai imani idan wani abu na rashin daɗi isa same shi ko rashin lafiya ko asara a dukiya ko asara a yaya ko asara a kaza a kaza wata tawaya wani abu mara daɗi sabara sai haƙuri fa kana khairan lahu haƙurin sai zama alheri gare shi wanda duk musiba ta same shi sai ya haƙura aƙalla abubuwa uku Allah zai masa abu na farko Allah zai kasance tare da shi da aka da aka ji wajen yaƙi suka ga an yi tunturundo mutane sun arna sun yawa Allah sai ce karku damu wallahu ma asabirin Allah ina tare da masu haƙuri abin da yake bukata ku yi haƙuri ku tabbata za su zo muku kuma za su kwashi kashinsu a hannu da Allah yana tare da ku wanda musiba ta same shi sai ya haƙuri Allah zai so shi zai ƙaunace shi inna Allah yuhibbu sabirin lalle Allah ina son masu haƙuri abu na uku da Allah zai maka in musiba ta same ka kai haƙuri wani abu mara daɗi ya same kai haƙuri sai ya baka lada ladan da ba wanda zai lissafa shi inna yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab kadai masu haƙuri su ake cikawa lada a yi musu dimbije ba tare da lissafi ba da aka yi musiba ta same ka sai ka yi haƙuri waɗannan abubuwan guda uku sai ka same su jama'a musiba ta samu mini asara ce? Ah. musiba ta samu mini asara ce? ba asara ba ce alheri ne gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya musanya masa wannan alkhairin ne ta wata fuska ya musanya masa wani alkhairin ta wata fuska to da haka Allah subhanahu wataala yace yayi wannan bayani kai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu faraha batrin bal farha shukrin ala ni'ma kuma dan kada ku yi alfahari ku yi farin ciki irin na batar wato girman kai da alfahari bal faraha shukrin ala ni'ma a ku yi farin ciki na godiyar ni'imar da Allah ya muku bima atakum da abin da ya baku bil maddi an karanta bima atakum ai atakum wato abin da ya baku wa quri'a bi bil qasri an karanta bima atakum an gane ko ai ja'akum minhu kai farin ciki da abin da ya zo muku daga wurin Allah an gane ko saboda mai masdarur risk daga ina arziki yake zuwa mutane daga Allah ne an gane ku wani balaraban kauye balaraban ƙauye ne sai aka zo ana maganar mutuwa mutane hankalinsu ya tayi suna kuka haja-haja ya kaga shi ko a jikinsa kai ya haka ba ka ga inda mutane ana zancen mutuwa inda hankalinsu ya tashi ba kai ko a jikinka sai ce wayin an mutu ina za a koma ne aka ce wajen Allah za a koma lahira za a tafi wajen wa aka ce wajen Allah sai ce to me damuwa ta na koma wajen Allah yace akwai wani alkhairi da muka sani ba face Allah ba Allah ne kawo shi ba aka ce shine ya kawo shi yace to ya biyo ni nan yayi min alheri ballata na naje wajen sa me tashin hankali na ciki ya biyo ni nan yayi min alheri me kake ce an naje wajen sa an fahimta to wai yaqini kenan sakangancewa me ma'anar wannan maganar bima atakum ko atakum dan ku gode wa Allah bisa abin da ya zo muku na arziki daga wajensa duk arzikin da wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da dan adam ya samu daga Allah Allah ka kara mana ni'imarka wallahu يحب لا يحب كل مختار اي متكبر بما اوتي Allah baya son duk mai jiji da kai mai girman kai saboda abin da aka bashi na duniya fakhur wanda yake mai alfahari bihi ala nas ina yi mutane takama da shi saboda Allah ya bashi wani abu abin da yake mantawa jiya ba shine da wannan abu ba yau ne Allah ya bashi kuma ba lalle zama gobe shine da shi ba saboda rayuwa tana karanta mana wannan da yawa mun ga wani jiya shine da kaza yawan waye gari ba shi bane wani ne to kuma mun sha gani gobe wani da yake kan abu yau ya waye gari ba shine akai ba zamanin da abace ya mutu akwai wani minista shine sa abace ya mutu ba kawai dai abin da ya gani kawai gari ya waye har wani lokaci ba wanda ya kira shi a waya sai yake mamaki sai yake ta da matarsa wai kin gaiwa wai ba wanda ya kira ni a waya idan ka ba baka san me yake faruwa bane a ƙasa ce me faru ta ce ai shugaban ƙasa ya mutu minista ne shi yanzu <laughs> wa zai kira shi me zai wa zai ba wani abu to jiya ya ki amsa kiran mutane saboda me ina minista yau ba shi ba minista bane shi ba wanda ya ma kira shi ballantana ce zai amsa ko ba zai amsa an fahimta jama'a saboda haka wannan rayuwar sikeli ce akwai shi a cikin mutane a kowane lokaci ya kamata a ringa aunawa da haka kada Allah ya baka wata dama sai ka ringa mutane alfahari kana yi musu gafafa kana yi musu cika kana batsewa a gabanin ka yi an yi kuma a bayan ka za a ci gaba da yi su waye wannan da Allah baya so bi yabkhaluna su ne waɗanda suke rowa bima yajibu alaihim da wajen aikata abin da yake wajibi a kansu na cewa ga iyalansu ko danginsu ko abin da ya kama da haka wa ya an-nasa bil kuma suna umartan mutane da yin ainihin rowa bihi da abin da Allah ibasu lahum wannan lahum wa'idun shadid wannan narko ne mai tsanani a kansu tsawa ce Allah yake min tsawa mai tsanani ku kiyaye kanku Allah ya baku daga falalarsa a da Allah jama'a yanzu ga tambaya ina son kowa ya amsa min ita dan Allah da a ce kai kake bayarwa da a ce kai ake ba wanne ka fi so tsakani da Allah da a ce kai kake bayarwa da a ce kai ake ba wanne ka fi so a ce kai kake bayarwa to yanzu ba za ka gode wa Allah ba da yasa kai ne kake bayarwa ba kai ake ba ba Eh. ya kamata gode Allah ko bai kamata ba kenan wanda yi rowa da abin da Allah ya bashi na falala bai kyauta wa kansa ba bai kyauta wa kansa ba saboda me falalar da Allah ya masa ya yi betrayin nata ya fitarce mata an fahimta Allah subhanahu wataala in ya ga dama wannan abin da ya baka yau kai rowa da shi ina iya kwace shi ba wani ya bayar da shi gobe zai iya ko ba zai iya ba yau nawa aka yi to da aka muke yayi rowa ba ta da kyau to shi ne Allah subhanahu wataala yace alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli waɗanda Allah baya so din nan ne waɗanda suke rowa kuma suke umartan mutane da yin rowa ba su bayar ba kuma su hana a bayar mugayen wazirai kenan ko ko mugayen yan fada ko mugayen abokan shawara wa mai ya tawalla wanda duk ijuya amma ya jibo alaihi gabaran aikata abin da yake wajibi a kansa fa inna Allah to ya sani lalle Allah huwa al Allah shine mawadati damiru faslin nan da yace huwa damiri ne aka kawo shi dan raba jumla wa fi qira'atin bi suqutihi a wata qira'a yazo fa inna Allah al-ghaniyu al-hamid an jefar da huwa din an gane ku wato an kyale ta lallai Allah shi ne ko mawadaci ne alhamid kuma godaje an gairi Allah alganiyu ne an gairi an gair Allah mawadaci ne gaba nan bukata zuwa ga wajen wani da kaji ya ce ciyar ba ni rance yi min kaza sai ke girmama ka ya ɗaukaka ka idarasta ka ififita ka ibaka wani alkhairi an fahimta ba wai dan bukata ba ce yanzu idan Allah ya ga dama duk yana iya bakuwa duk abin da ya baka haka ne ko ba haka bane in Allah ya ga dama kowa sai ya zama shugaban kasa kowa sai ya zama kuma duk rana daya ba zai iya ba ah ba zai iya ba me isa yace a samu shugaban kasa daya a samu gwamna daya a samu chairman daya me isa ya faɗi wannan ai saboda rayuwar ta daɗi ne ku in kowa shugaban ƙasa ne <laughs> wai ta kura na kura maruruwa inda garin da kowa sarki ba kirarin garin ba kenan <laughs> Malaba. wai aka ce garin da kowa sarki to idan kowa ya zama sarki wane ne wane ne zai wa wani ba… ina waziri babu waziri to ina sarkin zagi ina sarkin fada ina hasken fada ina fadawa ina wawan sarki Ah, suna yana kowa sarki ne da yawa za ta yi daɗi kenan sai mu gane hikima ce ta sa Allah ya raba mana foshin kowa ga kaza ga kaza aka rarraba wani da wani babu to wanda i juya gaburan abin da Allah yake nema a wajensa isa ne fa inna Allah ganiyu Allah shine mawadaci an gairihi gaburan waninsa bai da bukatar komai a wurin kowa da aka yi sa kansa suna as-samad shine ma samad ma'anansa abin nufi da bukata duk wani da yake da bukata wajen wa yake neman ta a wurin Allah yake nema alhamid kuma mai godiya li ihi ga masu waliyansa waɗanda suke yi masa da'a alhamidu lahum Allah ina godiya gare su ne bil ihsani ala ta'atihim da kyautatawa bisa da'ar da suka yi wa iqbalihim alaihi da yadda suka fuskanci Allah subhanahu wataala da ayyukansu to Allah sai ya gode musu akan haka wata godiya zai musu ba wai cewa zai da suna gode muku ba a'a wannan abin da suke yi sai Allah ya karfafe su cigaba da yi da annabi ya ce Allah ina da waɗansu bayi da ya hore su ko ya samar da su saboda bukatun bayinsa zai Allah zai ringa biya musu bukata muddin suna biyan bukatun bayin nasa ran da suka ce mun zare muku sayafa su ma Allah sai zare mun sayafa to zara sayafan waye fi illa na bawa ga ɗan uwansa bawa ko na ubangiji ga bawa an fahimta jama'a wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati ayyutu yu'tu ulul qurba wal masakina wal na fi sabilillah falyafu wal yasfahu ko mai yi maka ya bata maka rai kana yi masa wani alkhairi karka fasa ci gaba dan wa kake yi in a bata rai a wani abu ya sa a daina wani abu akwai wanda Allah zai ci gaba da yi masa wani abu a kullum sau nawa muke bata Allah ne ba adadi to kai kawai da bata maka shi kenan sai ka ce ka daina mun fahimta jama'a to waɗannan ayoyin haka za mu dinga musahabantar su muna rayuwa da su muna demonstratin nasu a cikin rayuwa to sai mu ji rayuwar ta yi mana daɗi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu kan daidai to kuma sai mu kwana ne insha Allah in Allah ya kai mu karo na gaba ma dora daga nan inda muka tsaya abin da muka faɗa ko ya zam daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana tafiya da awa da za a yi rogo insha Allah ranar juma'a dai za a fita har yanzu ana ci gaba da neman tallafi da taimako daga wajen mutane Allah kuma ya ba da ikon taimakawa wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh